Irimiya Sura uku In mutum ya saki matarsa, ta kuwa bar shi ta auri wani mutum, zai iya komo da ita kuma? Ƙasar ba za ta ƙazantu gaba ɗaya ba, amma kun yi rayuwa kamar karuwa da masoya masu yawa, yanzu za ki komo na. in ji Ubangiji, tare da ki duba tsaunuka ki gani, akwai wani wurin da ba a kwana da ke ba? A gefen hanya kin zauna kina jiran masoyanki, kin zauna kamar makiyayi a hamada, kin ƙazantar da ƙasar, da karuwacinki, da muguntarki, saboda haka an hana yayyafi kuma babu ruwan bazara da ya sauka. Duk da haka kina da irin kallon da karuwa takan yi, kin ƙi jin kunya, yanzu ba kin kira ni mahaifina, abokina da ƙuruciyata ba, kullum za ki rinƙa fushi? Hasararki za ta ci gaba har abada ne, haka kike magana, amma kina aikata dukan muguntar da kika iya yi. Isra'ila marar aminci A zamanin Sarki Yosiya, Ubangiji ya ce mini, Ka ga abin da marar amincin nan Isra'ila ta yi, ta haura kan kowanne tudu mai tsayi da kowanne gindin itace mai duhuwa ta yi zina a can, na yi zaton bayan ta yi wannan duka, za ta koma wurina, amma ba ta yi hakan ba. ’yar'uwarta marar amincin nan Yahuda ta gani, na ba wa Isra'ila marar bangaskiya takardar saki na kuwa kore ta saboda duk zinanta, duk da haka na ga cewa ’yar'uwarta marar amincin nan Yahuda ba ta da tsoro, ita ma ta fita ta yi zina, domin fasikancin Isra'ila bai yi tasiri gare ta ba, sai ta ƙazantar da ƙasar, ta kuma yi zina da dutse da kuma itace. Duk da wannan duka, Yahuda ’yar'uwarta, rashin amincin ba ta komo gare ni da dukan zuciyarta ba, sai a munafunce, in ji Ubangiji. Ubangiji ya ce mini, Isra'ila marar bangaskiya ta fi Yahuda marar aminci, ka tafi ka yi shila saƙon nan wajen arewa cewa, Ki komo Isra'ila marar bangaskiya, in ji Ubangiji, ba zan ƙara yin fushi da ke ba, gama ni mai jin ƙanki ne, in ji Ubangiji, ba zan yi fushi da ke har abada ba, ki dai yarda da laifinki, kin yi wa Ubangiji Allahnki tawaye, kin watsar da alherinki ga baƙin alloli a ƙarƙashin kowane itace mai duhuwa, ba ki kuwa yi min biyayya ba, in ji Ubangiji. Ku komo, ko mutane marasa gaskiya. in ji Ubangiji, gama ni ne mijinku, zan ɗauke ku, ɗaya daga garuruwanku da kuma biyu daga zuriyarku. in kawo ku a Sihiyona, sa'an nan zan ba ku makiyaya da suke bin abin da zuciya take so, waɗanda za su bishe ku da sani da kuma fahimi, a kwanakin sa'ad da kuka ƙaru sosai a ƙasar, in ji Ubangiji, mutane ba za su ƙara yin magana a kan akwatin alkawarin Ubangiji ba, ba zai ƙara shiga zuciyarsu ko su tuna ba, ko su buƙace shi, ko kuwa su yi wani irinsa ba, a lokacin za su ce da Urushalima kursiyin Ubangiji, kuma dukan al'ummai za su taru a Urushalima don su girmama sunan Ubangiji, ba za su ƙara bin taurin kai zuciyarsu mai mugunta ba. A kwanakin gidan Yahuda zai haɗu da gidan Isra'ila, tare kuma za su zo daga ƙasar da take wajen arewa zuwa ƙasar da na ba kakanninsu gado? ni kaina na faɗa. Da farin ciki zan ɗauke ki kamar ’ya'yana maza, in ba ki ƙasa mai daɗi, gādo mafi kyau da wata al'umma, na zaci za ki kira ni mahaifi, ba za ki ƙara rabuwa da bi na ba, amma kamar mace marar aminci ga mijinta, haka kika kasance marar aminci gare ni, ya gidan Isra'ila, in ji Ubangiji. An ji kuka filayen tuddai, kuka da roƙon mutanen Isra'ila, domin sun lalace hanyoyinsu, sun kuma manta da Ubangiji Allahnsu. Ku komo, mutane marasa gaskiya. zan warkar da ku daga ja da bayanku, I, za mu zo wurinka, gama kai ne Ubangiji Allahnmu, tabbatacce hayaniyar bin gumaka a kan tuddai da duwatsu banza ne, tabbatacce a wurin Ubangiji Allahnmu ne akwai ceton Isra'ila, daga ƙuruciyarmu allolin kunya sun cinye mu, amfanin wahalar kakanninmu. garkunan tumakinsu da na awakinsu, yaransu maza da mata. Bari mu kwanta mu sha kunya, bari kuma kunyanmu ta rufe mu, mun yi wa Ubangiji Allahnmu zunubi, da mu da kakanninmu, da ƙuruciyarmu har yă zuwa yau ba mu yi wa Ubangiji Allahnmu biyayya ba.